a ah, so da dama za a ga ta yin darasi amma muna manta da yan uwanmu wanda Allah ya jarabta da rashin gani haka to hakan yake sawa na ce bari ne wani bidiyo wanda zan dan yi a nuna mana wata hanya wadda zan taimakawa duka wanda Allah ya jarabta da rashin gani assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa suna na sayyid ahmad keke yan uwa darasin da zan yi shine a so da dama za a ta yin darasi amma muna manta da yan uwanmu wanda Allah ya jarabta da rashin gani haka to hakan yake sawa na ce bari ne wani bidiyo wanda zan dan yi a nuna mana wata hanya wadda zan taimakawa dukkan wanda Allah ya jarabta da rashin gani za ga akwai wanda yana da kokari na ganin cewa ya rike waya ko da a ce ba babba ba amma dai an tura ta haka to amma za ga idan an kirawo sai ya tambaya wa ya kira shi sannan kuma inda ya tura mesar sai ya ce a tura mai mesar kaza sannan zai yi wani abu da haka dole sai ya ce a yi masa haka so amma akwai waɗanda suka sani ko sun sani ko kuma suka saita ko kuma suna saitawa inda akwai wanda misali a gidansu baya ganin suna ganin suna saita masa akwai inda ake shiga ta cikin setting shine ta accessibility bayan ka shiga accessibility zaka saita to shine duk inda ka danna wayar taka za ta rinka baka amsa ko ka danna kaza ko kai kaza ko kai kaza to amma ita wannan wayar za ta rinka faɗa ma inda ka danna ne duk inda in kai bak za ta faɗa ma kai bak in ka shiga za ta faɗa ma ka shiga in kai abu kaza za ta faɗa ma kai abu kaza so amma me shi wannan wajen maƙiganin gaskiya zaka sha wahala matuka ko in ana shan wahala matuka na ganin cewa kai control ɗin wayar taka to haka yake sawa na ce bari na bidiyo na nuna mana wani application wanda zai taimaka mana kwarai da gaske application ne guda uku dukkan wani abu da mutum yake so ya amfani da wayarsa ko da a ce mutum ah, baya gani zai iya amfani da wayarsa na farko shine dukkan wani control ko dukkan abin da yake so wayar ka ta yi ma da zarar ka ce ta yi kaza za ta yi da zarar ka ce mata ta yi kaza za ta yi ma ko menene gaba daya kana faɗa mata za ta yi ma sannan kuma application na biyu shine za ta faɗa ma wane ne ya kirawo ka sannan kuma idan an ma da mesa ko da baka kusa da wayar ko kuma ko da kana kusa da wayar tunda baka gani za ta faɗa ma wane ya turo ma da mesa sannan ta karanta ma wannan mesa din sannan application na uku shine idan misali kana so karanta document akwai wanda za ka ga suna da rashin ganin amma kuma suna da makaranta kuma suna da son su ji labari ko kuma wani rubutu haka sannan kuma za ga sun kira wani wanda suka sani suna kiransa karanta musu wannan mesa din ko kuma ya karanta musu wannan dukkan labarin ko dukkan wannan rubutun da aka yi to wannan application din zai taimaka ma duk tsayin rubutu za ka kwafi din shi kana kwafi din shi wannan application din zai karanta ma dukkan labaran ko kuma dukkan wannan rubutun hakikanin gaskiya wannan application suna da matuƙar suka amfani sannan kuma dukkan wanda suke da rashin ganin insha Allah waɗannan application na su taimaka musu ba tare da sun yi amfani da wacce hanyar da na fara faɗa ba wadda asalin wayoyi suna zuwa da su mutum yana amfani da iPhone akwai wanda yake shiga seta duk inda ya shiga wayar ta za ta faɗa masa ga inda ya shiga sannan kuma idan yana da Android na faɗa mana ya ka shiga cikin accessibility ne zaka seta kana seta shine da inda ka danna wayar zaka za ta rinka faɗa ma amma shi wancan hanya gaskiya yana da wahala mutuka in dai ba mutum ya kware ba ne na ganin so cewa yana amfani ko yana control ko kuma ya iya control da waya tasa saboda haka duk wanda yake so ya amfani da wannan abin insha Allah zan yi mana bayanin application din ɗaya bayan ɗaya duka guda uku sannan kuma insha Allah zan aje muku link din sa idan kana dan uwa ko kuma kana da ko kuma kai da kanka baka ganin ka kalli wannan bidiyon insha Allah zaka download ne wannan application din sa na ma mutuka sosai kamar yadda na lissafo a baya saboda haka ku bi wannan bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokananka a dukkan da suke chatting whatsapp facebook instagram telegram twitter nagode da kuma dukkan wanda yake da larurar gani shi ma insha Allah ka tura masa zai amfani da wannan wayoyin kuma su taimaka masa ko ce waɗannan application da lissafo guda uku da farko abin da mu shine za mu fara dauko ko ce na riga na dauko application din dukkan su guda uku ku ga sunan kamar da kuke ga ja bidiyon da tsayi ba zan dan nuna muku yadda application yake da kuma suna application ne insha Allah kana zuwa kana shiga ga iya ganin yanda application yake da farko shine aka shiga cikin Play Store ka download na application mai suna Assistant Command mai ma'ana Google Assistant Command shine kana danna ka kana mata magana na ma dukkan wani abu da zaka faɗa sannan kuma shi wannan google assistant comment din shine zai faɗa ma dukkan wani abubuwa da kake so idan kana so ka faɗa google din wannan comment ɗin ya zo da shi directly akwai abin da ka faɗa mata kana faɗa waya taka za ta gane me kake nufi da wannan abin sannan za ta yi ma dukkan abin da kake bukata sannan application na biyu shine akwai message reader shine za ta faɗa ma dukkan wani mesa idan an rubuto ma da mesa za ta karanta ma kamar yadda na faɗa ma in kuma littafi ne ma za ta karanta ma dukkan littafin ko kuma labarin baki da sannan kuma akwai voice announcer idan mutum ya kira ka za ta faɗa ma wane ne ya kira ka sannan kuma idan an turo ma da mesa za ta faɗa ma wane ne ya turo ma da mesa sannan ta karanta ma da wannan mesa din abu muhimmi anan shine application na farko yana a google assistant comment abinda zan da zaka iya control din dukkan wani comment ko google assistant google assistant idan zaka amfani da shi a shi shine za ga wajen alamar zero na tsakiya kenan shine alamar home a waya android ɗinka nan kenan nan na tsakiya to kawai idan misali kana amfani da samsung za gan shi wajen madanni idan kuma normal ne za gan shi a tsakiya za ga an dan zero ko kuma dai inda kake danna kai ka dawo gida baki daya dan za ka dan danna kana dan danna za ga google assistant din ya bude kamar da kuke gani anan ya bude to da zarar ya bude kawai zaka yi magana zaka ce mishi kaza kana ce masa kaza wai ka direct ya ta ce ma kai za ta kai ka wannan wajen kuma in kana so kunna waka wai ta za ta kunna ma waka in tura message ne ta kunna ma za ta tura wanda kake so tura message idan kuma location ne dukkan abin da kake so wannan wayar za ta ma to amma me yanda zaka gane dukkan wani control ko kuma dukkan wani command na wannan google assistant ne shine wannan application mai suna assistant command to bayan ka dauko assistant command domin kawai sai ka bude shi kana bude shi za ga dukkan wani control yanda aka yi control din wannan google assistant din za ga idan zaka bude bluetooth a wayarka yanda aka fada a google assistant din kawai kana taɓa bluetooth za ga dukkan wani comment da abin da ya danganci bluetooth kana dukkan wani misali idan kana so ka ce google din ko kuma wayarka ta kunna ma bluetooth din kawai kana danna home din zaka ce mata ok google fire bluetooth to directly wannan google din za ta kunna ma bluetooth ko kuma ta yi searching din wanda kake so ta ma connecting bayan nan za ga ok google connect bi ma'ana ta connect connecting din bluetooth kaza a gane bayan za ga a ƙasa za ga ok google connect to my phone a haka za ka rinka control ɗinta a nan za ga abin da ya danganci bluetooth sannan a ƙasar za ga dukkan wani comment da kake so kai za ga music za ga radio za ga calendar za ga weather za ga time and alarm za ga reminder za ga list za ga call and times shi ma nan za ka iya taɓa call and times idan kana so wai ka ta kira ma wani za ga a nan kawai farko za ka fara ce mata ok google call to kana taɓa ok google kana faɗa ok google call ɗin nan za ta kawo ma wani space za ta tambaye ka wa kake so ka kirawo bayan nan za ga ok google make a call ni ma'ana za ta baka wani space kana faɗa wannan za ta ƙara nuna ma wani space na ce ma wa kake so ka kirawo bayan nan zai ka ce okay google call misali call ibrahim to kana cewa ok google call ibrahim ta ce kira ma wannan ibrahim din dukkan abin da yake so zaga dukkan comment din duk wanda baya gani ya kamata a ce haddace wannan comment din sannan kuma abin da control din shi ko in da ka dinna google assistant din kawai kana kamar ne ko bayani a baya kana dinna wajen home din nan zaka yi wa wannan google assistant din magana sannan zai ma kowane irin comment ka iya masa misali kamar da kuke gani ga sunan da yawa to application na biyu shine messenger reader idan kana so ta karanta ma wani labari ko kuma wani magazine ko kuma wani abu idan kana so ta karanta ma shi na ka dauko wani application din mesar reader kana ɗauko shi za ka seta shi normal za ta a karanta ma dukkan wani labari kamar da kuke gani a ba tare da na shiga ba saboda kada bidiyon ya tsayi wani application din shi ma da matukar amfani bayan na application na ku shine voice announcer kamar na fada muku idan an kirawo ka kana so ka gane wa ya kirawo ka ko kuma an turo ma da message a whatsapp ko kuma normal message za ta faɗa ma wani wani ya turo ma da message na ta karanta ma wani message din to kaga normal idan mutum baya gani zai ji control din ko kuma zai rinka wayar tashi za ta rinka control da kansa baki da bayan nan shi ma sai ka bude sai ka seta yadda kake so ta rinka ma control ko kuma yadda kake so ta rinka faɗa ma dukkan wanda ya kirawo ka sannan kuma idan turma da mesas a ranar da za ka gani a nan a hankali ka tsaya ka seta ko kuma ka bayar wani ya seta ma kamar yadda kuke gani saboda kada bidiyon ya tsayi saboda haka wannan bidiyon yana da matuƙar amfani shi yasa na ce bari na yi na gwaiwayi yan uwanmu wanda Allah ya jarabce su da rashin gani ko da a ce misali kai ka ga bidiyon kuma ka san wani yana so ya control ko ya amfani da wayarsa ko kuma saboda rashin yadda zai control da waye shi yasa baya rike da android shi yasa yake rike da ƴar karamar waya to amma in ka nuna masa wannan insha allahu zai san yadda ya yi amfani da wayarsa sannan kuma ya control din wayarsa ba tare da ya sha wala ba saboda haka kada ku manta taɓa mana alama subscribe sannan ku share din bidiyon ga dukkanin al'ummar musulmi a dukkan inda suke a faɗin duniyar nan saboda haka nagode